Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta cafke mutane hamsin da ɗaya da take zargi da haddasa rikici a garin Jos, wanda ya kai ga sace dukiyoyin jama'a da ɗaga tutar ƙasar Rasha da sunan zanga-zangar faɗakar da gwamnati kan tsadar rayuwa a ƙasar. Waɗanda rundunar 'yan sandan ta kama sun haɗa da matasa da ƙananan yara masu shekaru ƙasa da goma sha biyar, wanda tuni ta tasa ƙeyarsu zuwa kotu, kotun kuma ta umarci a tsare su a gidan gyara hali don ci gaba da shari'a. Wannan mai suna kadimun La Zakariya mai shekaru goma sha shida, 'yan sandan sun zarge shi ne da ɗaga tutar ƙasar Rasha. Mun fito an ce ana zanga-zanga ana mana satan ka kofar shagunan mu. Mun zo mana kare dukiyoyin wasu daga cikin masu zanga-zanga suna zagin 'yan sanda aka kama mu. Da amma wasu sun ce wai na ɗaga flag wani ban ɗaga ba. Shi ko wannan yaro wanda ya ce shekarunsa goma yana cikin waɗanda 'yan sanda suka kama suka kuma masa tambayoyi. Ni na ji ana yaniya ne na fito. Na fito sai na ana gudu ni ma na fara gudu sai aka buga min sanda a sai na wadi sai na jan kama ni amma an ce yana ba da kuɗi saboda yara su fito su je su barna koya eh na ji dai yana ba su kuɗi a wajen wa mun ka gangara zo lolan ni da abokanai na mun je an mun ga ana raba musu kuɗi sai muka wuro da gudu a nan akwai wani da ya karba kuɗi a hannu a nan a amma kai ma ka je karba aiko ni a ni ban taɓa zuwa zanga-zanga ba so kai kaji wai akwai wani da yana ba su kudi eh. amma kai baka ga lokacin da ake bayarwa ba a ah, ni da muka gangaro yi abokanai na mun gani kaga kudin ana bayarwa eh. in ka gan shi zaka iya gane cikin eh. kakakin rundunar yan sandan jihar plateau dsp alfred alabo ya hori bata gari da su guji baje hajjar su a jihar plateau i'm sending a stern warning to all troublemakers and enemy of the state to please take left and leave Plateau State alone. Jami'in hulɗa da jama'a da gwamnan jihar Plateau ya sanya a jasta arewan arewa Nura Shehu ya ce sun yi mitin da masu ruwa da tsaki don tabbatar da zaman lafiya a garin na Jos. to matsalan nan daga matasa ne sannan kuma matasan ana zargin wasu sun shigo waɗanda ba 'yan jihar plateau ba domin su tada tarzoma. To bayan wannan tattaunawan kun samu kun fara faɗakar da al'umman jihar Plateau musamman ma 'yan cikin garin Jos domin su yi la'akari da irin wayannan ɓata gari da suke shigowa domin kar a samu wani tashin hankali da yamutsi da zai sake mai da mu baya kuma kan zaman lafiyan da muka samu? Alhamdulillah jiya an yi zama da duk shugabannin matasa da wasu ma matasan direct a babban masallacin garin Jos karkashin jagorancin shi mai girma mai martaba sarkin wasai kuma wa'annan matasan sun yi wa al'umma da gwamnati alkawari da za su tsaya tsayin daka tabbatar da cewa duk wani wanda ya taso ko ya yunkuro ko ba ko ko ɗan gari za su tabbatar da cewa sun rike shi sannan sun nemi jami'an tsaro sun miƙa shi a hannunsa kuma sun tabbatar da sarkin sai da kuma gwamnatin jihar plateau da in allah ya yarda in dai a jos ne ko fadin jihar plateau ba za a kara jin irin wannan abin ya faru ba har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai dokar hana fita na nan a garin na jos daga karfe shida na yamma zuwa karfe sha biyu na rana zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria